fata sauran wasannin da suka rage na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na biyu inda kungiyoyin kwallon kafa sha shida da suka fito daga nahiyar kasashen turai daban-daban suka gwabza a su ga kuma yadda ta kaya a wasannin na jiya bayan haka ko mu kawo muku jerin sunayen kungiyoyin da suka samu zuwa suka samu haiwa zuwa wasan zagaye na gaba wato round of 16 mai taken kihuwa daya a rukunin a kungiyar kwallon kafa ta basel ne ta doke manchester united da kwallo daya mai ban haushi csk moscow na kasar rasha ta doke benfica da kwallo biyu da daya a wannan rukuni dai manchester united take jan ragamar da maki sha biyu sai basel take mataki na biyu da maki tara csk tana mataki na uku da maki tara sai benfica take mataki na hudu ba tare da maki ba muka koma rukunin ba kuwa psg ne ta lallasa celtic da kwallaye bakwai da daya a rukunin ba din sai andalit ta sha kashi a gidanta a hannun bayan muni da kwallo biyu da daya a wannan rukuni psg take jan ragamar da maki 15 sai bayan mun take mataki na biyu da maki 12 celtic tana mataki na uku da maki uku andal tana mataki na hudu ba tare da maki ba a rukunin ca kuwa kungiyar kwallon kafa ta karabak ta sha kashi a hannun chelsea da kwallo hudu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ta doke kungiyar kwallon kafa ta roma da kwallo biyu da nema a wannan rukuni kungiyar kwallon kafa ta chelsea suke jan ragaman da maki goma sai roma take mataki na biyu da maki takwas kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid tana mataki na uku ne da maki shida sai kungiyar kwallon kafa ta karaba take mataki na hudu da maki biyu idan muka koma rukunin da wanda shine rukuni na karshe kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta yi can jaras babu ci tsakanin ta kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da kasar Spain sai Sporting CB ta doke kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos da kwallo uku da daya a wannan rukuni dai Barcelona take jan ragaman da maki daya sai kungiyar kwallon kafa ta Juventus take mataki na biyu da maki 8 sai kungiyar kwallon kafa ta Sporting take mataki na uku da maki 7 Olympiacos kuwa tana mataki na hudu ne ba tare da maki ba yanzu haka dai an fi da jerin sunayen kungiyoyi guda takwas wanda suka samu suwa haiwa wasan gaba wato zagaye na sha shida mai taken kihuwa daya kwale ga kuma jerin sunayen yadda ta kaya kungiyar kwallon kafa ta barcelona kasar spain ta samu hayewa sai kungiyar kwallon kafa ta psg faransa germany na kasar faransa a kasar ingila kuwa akwai kungiyar kwallon kafa ta chelsea sai kungiyar kwallon kafa ta manchester united da kungiyar kwallon kafa ta tottenham idan muka dawo kasar spain kuwa akwai kungiyar kwallon kafa ta real madrid da kungiyar kwallon kafa ta basakta na kasar turkiya a kasar jamus kuwa akwai kungiyar kwallon kafa ta bayern munich munich na kasar jamus sauran guda takwas suna nan tafi bayan an buga wasan karshe na rukuni a sati masu zuwa har ila yau a yau za a dawo fagen fafata a wasan european league na shekara 2017 zuwa 2018 wato wasan kasa da kofin zakarun nahiyar turai shi ma na yankin turai din inda ake matakin rukuni ga kuma yadda wasannin da su kasance a yau da fafata wasanni sama da 24 inda kungiyar kwallon kafa ta astana za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta villarreal sai atlantico bilbao zuwa a spain su da hata bale rosenborg kuwa su karɓi wakuncin real society ne sai collins su karɓi arsenal ne suna tare da zolti sai kungiyar kwallon kafa ta lazio da betis zenit ko za su fafata da vada skopje ne sai kungiyar kwallon kafa ta ostasol su fafata da zuriya sauran wasan sun hada da kungiyar kwallon kafa ta koyaspon da za su fafata da olympia colmar sai batiri suna tare da crevena ita kuwa victoria suna tare da fcsb ne sai kungiyar kwallon kafa ta fc lugano suna tare da hafli libya sheba locomotive suna tare da kungiyar kwallon kafa ta copenhagen sai ac milan su gumi da austria way sauran wasan sun hada da kungiyar kwallon kafa ta everton da za su karbi wakuncin atlantis lyon suna tare da afalon limassol sai kungiyar kwallon kafa ta luda Garet za su karbi wakuncin istanbul sharif kuwa a gida za su fafata da zilin ne sai eketons fafata da rijeka sporting braga za su fafata da hoffenheim sai kungiyar kwallon kafa ta partizan su fafata da Boys sauran wasa biyu da za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kendabo da kungiyar kwallon kafa ta dynamo kip wasan ɗaya wasan ko za a fafata ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta makabi tel aviv da kungiyar kwallon kafa ta slavia praha za a fara wasanni ne tun daga misalin karfe biyar na dare na yammaci agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad har zuwa karfe tara na dare agogon najeriya din iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya